Sojoji sun sake ceto wata 'yar daga hannun Boko Haram Kimanin mutum 620 ne suka mutu sakamakon yajin aikin ma'aikatan lafiya a Mozambique Uba Sani ya rage kuɗin makaranta a manyan makarantun Jihar Kaduna Sabon ministan Abuja ya yi alƙawarin inganta tsaro a babban birnin Najeriya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 Barka da kasancewa da ku a cikin labaran Barka da Hantsi tare da ni Anas Ya'u Rundunar Sojin Najeriya ta ce dakarunta sun samu nasarar ceto wata 'yar makarantar Chibok mai suna Mary Nkeke, 'yar shekara 27 bayan shekara tara da aka sace ta. An gabatar da ita a hedikwatar Operation Haɗin Kai da ke Maiduguri, babban birnin jihar Borno a ranar Litinin. Mary ta ce ɗan Boko Haram da ya aure ta mai suna Adam ya taimaka mata wajen tsirewa bayan ya miƙa wuya ga sojojin Najeriya. Ta shaidawa gidan talabijin na Channels cewa ta haifi ‘ya'ya biyu ga mijin nata amma duk sun mutu. Ita dai Mary, wadda ta samu 'yanci yanzu, ta ce tana soyayya da mijinta wanda ya kasance ɗan Boko Haram kuma za ta so sake haɗuwa da shi. Kwamandan Rundunar Sojin a Maiduguri, Major Janal God Chibuze, ya ce sun ceto Mary ne a ranar 14 ga watan Agusta. ya ce zuwa yanzu sun ceto ‘yan matan sakandaren Chibok su kimanin goma sha shida tun farkon wannan shekara ta shekara ta 2023. Aƙalla mutum kimanin shida da ashirin sun rasa rayukansu a cikin kwanaki arba'in. da suka gabata sakamakon yajin aikin da ma'aikatan lafiya a mafuto babban birnin Mozambique ke yi, wannan ne karon farko a tarihin ƙasar da likitoci suka haɗa kai wajen gudanar da yajin aikin, inda suka zaɓi tsawaita zanga zanga na tsawon kwanaki 21 duk da barazanar kisa da aka yi masu. Sai dai likitocin sun yi alƙawarin baiwa marasa lafiya kula da ƙanƙanin lokaci don rage musu raɗaɗin da suke ciki. Ma'aikatan lafiyar sun ce sun shiga yajin aikin ne saboda ba su da magunguna da kayan aiki masu muhimmanci. sun ce ta kai da suke biya daga aljihu don tara motocin ɗaukan marasa lafiya da kayan masarufi. Cikin buƙatu da suka nema har da son tsige ministan lafiya Armando Tiago. Sai dai gwamnatin ƙasar ta bayyana nadama kan matakin da likitocin suka ɗauka na tsawaita yajin aikin da suke yi, duk da cewa ta ce an samu gagarumin ci gaba wajen magance ƙorafe-ƙorafensu. Gwamnan Jihar Kaduna Uba Sani ya amince da rage kuɗin makaranta a manyan makarantu na jihar. A cikin wata sanarwa da ya fitar a jiya Litinin, gwamnan ya ce ya yi hakan ne domin rage irin wahalhalun da tsadar kuɗin makaranta ke haifarwa ga al'ummar jihar. Sanarwar ta ce an yi ragin kashi talatin cikin ɗari na kuɗin makaranta da ɗalibai ke biya a Jami'ar Jihar Kaduna wato (KASU). Hakanan an yi ragin kashi hamsin cikin ɗari na kuɗin ɗaliban da ke biya a Kwalejin Fasaha ta Nuhu Bamalli da ke Zariya. Bugu da ƙari, sanarwar ta ce an yi ragin kashi hamsin cikin ɗari a kan kuɗin da ɗaliban ke biya a Kwalejin ilibi ta Jihar da ke Gidan Waya. Yayin da aka yi ragin kashi talatin cikin ɗari kan kuɗin da ɗalibai masu karatun babban difloma ke biya a Kwalejin Koyar da Harkokin Lafiya ta Shehu Idris da ke maƙarfi, inda su ma masu karatun difloma za su samu ragin kashi talatin cikin ɗari. A ƙarshen sanarwar ta ce an yi ragin kashi talatin cikin ɗari kan kuɗin da ɗaliban ke biya a Kwalejin Koyon Jinya ta jihar. Sabon ministan Abuja, Mr. Nyesun Wike, ya yi alwashin inganta tsaro a babban birnin na Najeriya jim kaɗan bayan Shugaba Bola Tinubu ya rantsar da shi a kan mukaminsa Tsohon gwamnan na jihar Rivers ya bayyana takaici kan taɓarɓarewar tsaro a babban birnin, inda ya ce kamata ya yi Abuja ta kasance birni mafi aminci a Najeriya. Ya bayyana damuwa kan yadda ake zaman ta ci barkatai” a sassan birnin. A cewar Wike, wanda ke jawabin kama aiki tare da jami'an ma'aikatar Babban Birnin, sabon ministan ya ce ba zai lamunci yadda ake kasa kaya kan titunan Abuja ba tare da bin tsari ba. To duka-duka labarun kenan a madadin waɗanda suka tallafa labarun suka zo maku tsaf. Anas Ugusau nake ce da ku wassalamu alaikum.